صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أحييكم بكيف الإسلام وهي السلام عليكم <clears throat> ورحمة الله وبركاته يوم <clears throat> ثلاثة 26 ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 11 ga watan august shekara ta 2015 miladiya da izinin allah ta'ala za mu ci gaba da karatu da mun ka saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumil hadith wadda mun ka kasance muna karatu a cikin wannan littafi mai albarka al-manzumatu baikuniya karatunmu na jiya mun tattauna akan hadith al-mustawrid hadith al-mustawrid wanda muka ce abinda tarifinsa maruya ala aujihin mukhtalifa mutasawiyatu fil quwa shine hadisin da an karwaito ta hanyoyi daban-daban kuma waɗannan hanyoyi sun saba ma juna sannan waɗannan hanyoyi kuma mutasawiyatu fil quwa karfin su daya baka iya cewa wannan hanya ita an rajiha ka ce wacce ita al mabzuha sannan kuma layin tunin jam bai bainahuma bai yiwa ka haɗa su sannan mun kai bayani akan aqsam hadith al mustawrid al mustawrid sanad wa al mustawrid matan inda muka ba da misalai da hadisai akan haka sannan bayan mun kare shi sai mun ka shiga <coughs> akan hadith al mudraj hadith al mudraj wanda mun ka bada ta'arifin sa ma ghayyara siyaq sanadihi o da udkhila fi matnihi ma laysa minhu bidun al-fasad to wannan shine ta'arif hadith al-mudraj inda mun ka tattauna akan aqsam hadith al-mudraj mun ka akwai al-mudraj fi sanad wal mudraj fi mata sannan mun ka bada amsila akan nau'in na farko al-mudraj fi sanad kuma da amsila a cikin nau'i na biyu shine al-mudraj fi matan to yau insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin hadith al-mudabbaj hadith al-mudabbaj mala yace wa marawa kullu qarini an akhi mudabbajun fa'arifu haqqan wantakhi mala yace wa marawa kullu qarini ma'ana kullu qarini duk wani abokin karatu ya ruwaito hadisi an akhi daga dan uwansa wanda ke karatu tare da shi ma'ana ce classmate ya ruwaito daga classmate mudabbajun to wannan shi ake kira hadith al mudabbaj fa'arifu ka san da haka hakan da gaske wantahi kuma ka yi alfahari da sanin haka ka yi alfahari da sanin haka zan sake karanta baitin fassara mala ya ce wa marawa kullu ne an akhi mudabbajin fa'arifu haqqan wantahi mala ya ce wa ma rawa kullu qarin ma'ana kullu qarin duk wani abokin karatu ya ruwaito hadisi an akhi daga abokinsa na karatu wanda suka karatu tare da shi daga dan uwansa wanda suka karatu tare da shi classmate ya ruwaito daga classmate mudabbajin to wannan shi aka kira hadith al mudabbaj fa'arifu ka san da haka ma'ana ka san wannan ma'anar haƙƙan da gaske wantahi kuma ka yi alfahari da sanin haka ka yi alfahari da sanin haka ta wannan shi ne tarif da malaikawa na hadith al mudammac a kan tarifin malam yana nufi abin da ya kira da hadisi al mudammac a takaice shi ne ruwayatul aqran a kan tarifin malam abokin karatu ya roto daga dan uwansa don kun ga abin da ya ce wa mara wa kullu qarini an afi ko wani abokin karatu idan ya roto daga dan uwansa mudabbaj to wanda shi aka kira hadith al mudabbaj to tarihin al mudabbaj kamar da malamai sun ka yi bayani a cikin littattafai علوم الحديث كوتشين التي تفهم مصطلح الحديث سنكا هو هو أن يروي هو أن يروي راويان متقاربان متقاربان متقاربان في السن في السن أو في الإسناد أو في الإسناد كل واحد كل واحد منهما عن الآخر كل واحد منهما عن الآخر ده ساكن هو أن يروي راويان هو أن يروي راويان متقاربان متقاربان متقاربان متقاربان في السن في السن في السن أو في الإسناد أو في الإسناد أو في الإسناد أو في الإسناد كل واحد كل واحد منهما كل واحد منهما عن الآخر كل واحد منهما عن الآخر وانا شيني حديث آل مدبر هو أن يلوي راويات شيني راوي قدادي سويتو حديث متقاربة waɗanda a kusa da juna waɗanda a tare fisili ma'ana suna kusa da juna a wurin shekaru kila duk shekarunsu the age duk shekarunsu ɗaya aw fil isnad ko kuma suna kusa da juna a tabaqata isnadi a tabaqata isnadi kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin su ko kowane ɗaya daga cikin su ya ruwaito anil akhar daga dan uwansa misali mala ali da malam yunus mala ali ya ruwaito daga malam yunus malam yunus kuma ya ruwaito daga mala ali shi ne a takaice abin da da mudabbaci saboda mutakariba malam ali da malam yunus kusan tare suke a ɗabaka guda kusan su ɗaya ina fata an fahimci wannan mala ali ya ruwaya daga malam yunus kuma malam yunus ya ruwaya daga mala ali to ne shi ake kira al-mudabbir shine malamai sun ce an yarwi rawiya rawi guda biyu su ruwaito hadisi mutakariba waɗanda suke kusa da juna fitinni a wurin shekaru au fil isnad ko a wurin isnadi ma'ana sabaka ta isnadi kullu wahidin minhu ma'an al-ahar ko da ɗaya daga cikin su ya ruwaito daga dan uwansa wannan shi ake kira hadith al mudabbaj hadith al mudabbaj misal abin da suke nufi da fitilli kamar ya kasance kusan shekarunsu ɗaya kusan su daya ko da bambanci dan kaɗan ne ina fata an gane ana cewa ware juna kamar da fasa yan wari yan wari ne yan ware juna sannan fil isnad abin da ta nufi da isnad ana nufi su duka guda biyu su ruwaito hadisi ma'ana sun tarayya da ruwaito hadisi daga malamai da sun kasance duka ɗabaka ɗaya wannan shi ake nufi saboda ni yana yiwa wanga shekara ta goma wanda shekara ta arba'in ina fata an gane amma idan sun yi tarayya wurin ruwaito hadisi daga malamai waɗanda suke ɗabaka ɗaya sannan ka samu ɗaya daga cikin su daga ɗaya wannan ana kira ne mu dabbaci ko da ba shekarunsu ɗaya ba in dai sun yi tarayya wurin ruwaito hadisi daga malamai da suka kasance tsabaka ɗaya misali kamar malam ali da malam yunus a ce misali malam ali misali shekara ta hamsin malam yunus shekara ta ishirin kun ga akwai gab na tsakanin shekara nawa talatin to amma dukkanin su guda biyu sun waito hadisi daga gare ne kuma sun waito daga malam faruku kaga sun tarayya da ni da malam faruku ɗabakan mu ɗaya ina fata an fahimci wannan kaga sun yi tarayya wajen waito hadisi daga malamai da sun kasance ɗabaka ɗaya ko da yake shekarunsu sun bambanta to sai a yi sai malam yunus da yake ɗan shekara ashirin ya ruwaito daga mala ali shi kuma mala ali ya ruwaito daga mala yunus to wani ana kira ne mu saboda ni saboda su duka biyu su yi musharaka wajen waito hadisi daga malaman da sun kasance bisa ɗabaƙa na eh, to wannan shi ake nufi aukin isnad aukin shi kuma ya kasance yan warin juna ina fata an fahimci wannan to wannan shi ake kira da al mudabbaj al mudabbaj ina fata an gane sannan idan rawi wanda ya kasance Eh, rawiyani mutaqariban fi sunni aw fil isnad daya kawai ya ruwaito daga daya daya bai ruwaito daga gare shi ba ana kira wannan hadisi al-mudabbaj eh to ya sunan sa riwayatul aqra riwayatul aqra wannan ba a kiran san mudabbaj mudabbat shar'i sai kowane ya ruwaito daga dan uwansa ina fatar am an fahimci wannan wannan shine ku sharaɗi wurin mafi yawan malaman hadisi dole ya kasance kowane ɗaya daga ɗaya kowane ɗaya ruwaito hadisi daga ɗan uwansa amma idan ya kasance ɗaya kawai ya ruwaito ko da yake ɗabaka su ɗaya ko sunnin su ɗaya amma ɗaya bai ruwaito daga ɗaya ba wanda ba a kira ne mu dabbat sai da kire shi ruwaito al kamar da malaya ya ambata ruwaito al-aqran misalin ruwayatul al-aqran hadisi innamal a'malu duniya. akwai riwayatul aqran kamar da imam al-bahari ce حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري اخبرنا محمد بن ابراهيم التيمي عن القمة بن وقاص ina fata an fahimci wannan sai in ka jiba na akwai tabi'ai guda uku cikin wannan yahaya bin sa'id al-ansari tabi'i muhammad bin ibrahim at-taymi tabi'i alqama bin waqas tabi'i wanga tabi'i ya roce da wannan tabi'i wanga tabi'i ya roce da wannan tabi'i kaga wannan ita aka kira tun al aqran ina fata an fahimta saboda يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي وهو تابعي وهو أيضا من التابعين يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القمة بن وقاص يقول alkama bin waqas aidan min as-sajid kun ga kan ana kiran sa wayatul aqran amma ba a kiran sa mudabbaj in za mu kire shi mudabbaj dole mu samu Muhammad bin Ibrahim at-Taymi ya riwaya kuma daga yahaya bin Sa'id al ko kuma mu samu alkama bin waqas ya riwaya daga daga Muhammad bin Ibrahim a taymi sanan mu kire shi da dabbar amma tun da ba mu samu haka ba za mu cire wannan ruwayatul aqran ina fata an fahimci bambanci tsakanin mu mudabbaj da ruwayatul al aqran ina fata an fahimci wannan to wannan shine abin da malamai sun ka bambance tsakanin ruwayatul aqran da kuma hadis al mudabbaj sai wata mas'ala daya wanda malamai sun tattauna a kanta idan an ka samu malami ya ruwaya daga ɗalibinsa kuma ɗalibi ya mutu ya ruwa da ɗalibinsa wannan ya nuna cewa ne ya nuna cewa ya nuna cewa ɗalibin ko talla ma ya ruwaya da malami sa tunan mun ce malami ya ruwaya daga ɗalibinsa wannan muna kiran sa mudabbat muna kiran sa mudabbat na'am misali da ni da mala aliyu mala aliyu ya yi ni an malamin mala aliyu mala aliyu ya ruwaya daga gare ni kuma ni ni ruwaya daga mala aliyu an gani ba classmate ina na ba lalibi na ne ina ta an gani ni ya yi ruwaya gare ni kuma ni ni ruwaya daga gare shi kaga ya ruwaya daga garan kuma ni na yi ruwaya daga gare shi to muna kira wannan budabba ce eh to bari mu ji mala baharuka baharo mana ilimi to ya aka kira sa ruwayatul akadir ali sagayir na to wannan shine abinda malamai sun karin jaisu duk da cewa hafiz al-iraqi ya tafi a kan ra'ayi ana kira sa muzabbaj saboda haka ya istidlali da magana hakim akan hakim cikin littafansa ya bayani akan hadisin mudabbaj kan ruwayati abi bakar an nabi sallallahu alaihi wasallama wa ruwayati nabi sallallahu alaihi wasallama an abi bakar ka ruwayati umar bin khattab عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب كرواية عمر عن كعب الأخبار ورواية كعب الأخبار عن عمر طب ذاك يا كاو في تكيم مثلها مدبرش أما كما يدرين هذا يرين جايس و الصحيح وأن رواية الأكابر عن الصغائر وأن ولي نوعي ندبا وأن بقى كنسا مدبرش وأن بقى كنسا مدبرش كما حديث hadith na jassasa kusa hadithin jassasa hadithin nan mai tsawo cikin sahih muslim hadithin jassasa na na tamimu da radiyallahu anhu da sun hau bisa jirgin ruwa suna cikin teku sai tagwar ruwa ta ɗauke su ga wani island wani tsibiri da sun kaga wata dabba wanda ba su bambata gabanta da bayanta saboda yawan gashi da ka kira suka tambayi a sunanta sai take sunanta to daga na shi ne aka kira hadith a jassasa wato hadithu dujjal inda shi taminu da ya ga dujjal to wannan hadisi malamai suna kawo shi wurin misali ruwayatul akadir ani sagai don tamim dar ya dawo ya zo uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya basu su abinda tamim dar ya bashi labari ina fata an gane wannan malamai na kawo su cikin misali ruwayatul A kadir ani tsagari to mudabbac kamar da mun kai bayani ya kasance ko fistin au ke fil islam kamar da muka ba da misali kama mudabbac wurin sahabbai kamar ta aisha an abi huraira wa abu huraira an aisha radiyallahu anha aisha ta yi ruwaya daga abu huraira kuma abu huraira ya ruwaya daga gareta kama cikin tabi'in kama Eh, ruwaya eh, alƙama bin kai nahai, da kuma aswad bin kai an nahai wani ya ruwaito daga na'uwansa uwansa wani ya ruwaito daga na'uwansa uwansa ko kuma kamar da ya ambata kama imamu zuhuri da misali umar bin abdulaziz umar bin abdulaziz wani ɗaya daga cikin su ya ruwaya daga ɗan uwansa ina fata an fahimci wannan cikin atba'u tabi'in kama ruwaya eh, sauri an malik ko kuma malik an sauri ko kuma malik an auza'i ko kuma auza'i an malik ina fata an fahimta duk wannan suna suna wurin tabaka ɗaya kuma sun ishtiraki da roto hadisai daga malamai waɗanda suke cikin tabaka ɗaya ina fata an fahimci wannan to wannan shine takaitaccen bayani game da hadis al mudabbar ba wani wahala gare shi ba ba shi da wani wahala shi yasa ko cikin kutubu ulumul hadis in ka diba duk babin sa kaɗan kadan ne ba shi da wani dogon tafasil da yawa ina fata an fahimci wannan to sai mala yace متفق لفظا وخطا wa وضده فيما ذكرنا al mala لا ce. muttafiq lafzan wa khassa muttafiq duk sunaye misali ake sunaye guda biyu waɗanda sun kai daidai wurin lafazi wurin lafazi wa khassan kuma a wurin rubutu muttafiq waɗanda su ake kira al muttafiq wa jidduhu kuma kishiyarsa fi ma zakarna cikin abin da muka ambata al-muftariq shi aka kira al-muftariq zan sake karanta baitin da fasara amma la yace ko labdan wa hasan duk wasu sunaye guda biyu waɗanda sun kai daidai a wurin lafazi sun kai daidai a wurin lafazi wa hasan kuma sun kai daidai wurin rubutu muhammad muhammad kaga lafazi babu bambanci muhammad muhammad sannan kuma wani rubutu babu bambanci to muttafiq wannan shi aka kira al muttafiq wa jujjubu fi ma zakanna kishiyar abin da muka ambata muftarik ya ka kira al muftarik ma'ana abin da ke da kishiya wanda ya bambanta a wurin lafazi a wurin rubutu shi aka kira al muftarik to haka wannan zahirin baiti ya nuna haka in ka dubi larabcin haka bai ya nuna muttafiq ko lafzan wa haqqan muttafiq wa ka kaga wannan damiri yana komawa ga muttafiq wa jiddu fi ma na muftari to kamar wurin malam wurin malam a cikin wannan baiti kamar ya ambaci nau'in hadisi guda biyu al-muttafiq sannan kuma shi nau'i ɗaya kenan sannan al-muftariq nau'i na biyu kenan ina fata an fahimta to wannan tarihi da malam ya yi eh, a kan bambanta al ya sanya shi a matsayin nau'i ɗaya ya ba shi nashi ta'arifi sannan kuma ya bambanta al a matsayin nau'i mai zaman kanshi ya ba shi nashi ta'arifi malamai ba su wafaka masa akan haka ba saboda abinda a suna wannan nau'i abinda malaman hadisi baki ɗaya suka ambaci wannan nau'i suna kira ne al-muftafiq wal muftariq nau'i ɗaya ne wai ba nau'uka guda biyu bane al-muftafiq wal muftariq haka a sunan nau'i ne ina fata kun fahimci wannan al-muftafiq wal muftariq amma bisa tarihin malamin kun bibi kamar ya kasta masu kashi ya kasa masu ya ba da ta'arifi mustafis ya ce ne wanda ya kasance lafazi da da rubutu ya kasance iri daya kishiyarsa shi a al-muftarif kenan kishiyarsa wanda ya kasance da rubutu da lafazi ba iri daya ne kamar wani wanga muhammad bin abdullahi wanga ahmad bin abdurrahman kaga wannan da ta'arifin malam shi yake nufi da al-muftarif tare muhammad bin abdullah wanga muhammad bin abdullah wannan shi aka nufi da da ta'arikin malam shi aka nufi da al mustafi to kaga malaman hadisi ba su tattaunawa game da idan sunaye suna da bambanci wannan bai ma cikin babin da aka tattauna saboda ba shi da wata matsala sunan wanga eh, ahmad bin abdurrahman sunan wancan muhammad bin abdurrahim kaga babu wani iskali bale ha a ce a tattauna a kai ina fata an fahimci wannan to shi yasa malamai sun kai istizraki a kan haka ina fata an gane kamar da za ku ji mun ambaci ta'arif al-muftatiq wal muftariq ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan al-muftatiq wal muftarik nau'i guda ne ba nau'i nau'uka ne guda biyu ba nau'i suna ne nau'i ɗaya ne mai wannan shi a suna ne al-muftatiq wal مفترق ina fata an fahimci wannan ina fata an fahimci wannan to menene tarif al-muftariq wal muftariq هو أن يتفق أن يتفق أسماء الرواة أسماء أو رواد أسماء رواد وأسماء آباؤهم وأسماء آباؤهم فصائدا فصائدا فصائدا ويختلفون في الأشخاص ويختلفون في الأشخاص ويختلفون في الأشخاص ويختلفون في الأشخاص أن يتفق أسماء الرواة أن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصائدا ويختلفون في الأشخاص ويختلفون في الأشخاص ma'ana muttafiq da muftarik abin da aka nufi da shi shine ruwa sunayensu su zama iri ɗaya ko suna ko kuma eh, suna su zama iri ɗaya da sunayen babaninsu su zama iri ɗaya fasa'idan da abin da ya wuce haka kakanni ko kuma nisbatuhum ina fata an fahimta jingina su almaki. almaki fasa'idan ko fiye da haka ina fata an fahimci wannan wa yakhtalifuna fil ashraf amma su saba akan cewa ba mutum ɗaya bane ina fata an gane su sassaba akan kasancewa su ba mutum ɗaya bane ina fata an fahimci wannan to wannan shi yasa me yasa ake su al-muttafiq saboda sunayensu da sunayen babanninsu da kakanninsu iri ɗaya me yasa aka ce al-muttafiq saboda sun bambanta wurin ashkhas ina fata an fahimci wannan na'am an fahimci wannan ko to wannan shine asma'a ba'un um, sunayen babanninsu da da sunayensu fa'idan da abin da ya wuce haka kama ajdaduhum da matsala ko a ce alkunya iri guda ko kuma a ce eh, nisbatuhum iri daya amma wa yakhtalifuna fi ashhar amma sun bambanta ba mutum daya bane wannan shi aka kira al wal mustarik wannan ilimi yana da muhimmanci a cikin hadisi don ba haka ba sai a samu matsala da yawa shi yasa malamai sun ka ba da muhimmanci akan al-muttafiq wal mustarik don kana iya samu muhammad bin abdullah muhammad bin abdullah kuma dukkaninsu almadaniyin kila guda fika guda da yi to kaga in babu wannan ilimi al wal muftarik ta samu matsala hadisin da a ingantacce ka da ingantar da shi hadisin da a da iti ka da shi ina fata an fahimci wannan saboda wannan ilimi yana da muhimmanci kare da gaske ina fata an fahimci wannan to shi yasa malamai sun ka ce yana yiwa uzurin da za a ba mala a nan yana nufin nan wa jujjuhu fi ma na, muftari ma'ana tabayin da a tsakaninsu na cewa ba mutum ɗaya ba ne to shi a kishiya bisa ga abin da ya ambata da ya wuce haka wasu malamai sun kai tawilin baiti sai da fata an fahimci an fahimci wannan wato tabayin da a tsakaninsu ba ashkhas ba ne wannan tabayin ne kishiyar abinda an ka ambata na wajen labzan wa khatar to ne tawilin da malamai sun ka yi akan abin da malamai faɗa ina fata kun fahimci wannan tawilin saboda a samun mala makharaji akan abin da ya faɗa to al-muttafiq wal mustarik suna da suwar da dama suna da suwar da dama za a mata muku wasu daga cikin suwar sura ta farko an yattafiq Asma'uhu wa asma' Aba'uhu. shine sunayen su ya zama daidai kuma sunayen babannin su ya zama daidai wa yahtalifuna fil ashhab amma su bambanta a wurin ashhab wannan shine sura ta farko misali kama alhalil bini bin ahmad alhalil bin ahmad wannan alhalil bini bin ahmad kusan mutum shidda akwai kusan mutum shidda a akwai akwai na farkon su akwai halil bin ahmad malamin sibawaihi malamin sibawaihi wanda an haife shi shekara ta ɗari ya rasu wajen shekara ta ɗari da saba'in alhalil bin ahmad yana da ruwaya daga asim al-ahwal ina fata an gani sannan kuma akwai alhalil bin ahmad abu bishir abu bishir al-mizzi halil bin ahmad abu bishir al-mizzi al-mizzi to wannan ko shi suna ne halil yana da ruwaya daga yana da tashi ruwaya sannan kuma akwai halil bin ahmad al bagadaji al bagadaji sannan akwai halil bin ahmad al basri al basri n'o kenan hudu sannan akwai halil bin ahmad al misri al misri al misri sai eh, akwai khalil bin ahmad al-kufi to wasu malamai masu ambata wasu khalil da dama <laughs> ina ba dan fahimci wannan to kun ga waɗanda duk kowane suna da ruwaya kowane su yana da ruwaya to shi yasa dole malamai su dabbata waɗannan sunaye su bambanta su to nan umhanin al-muftafiq wal muftalif ibn sannan sura ta biyu akwai an yattafika asma'uhu wa asma'a ba'uhu wa ajdaduhum wa ajdaduhum wa ajdaduhum malamai su ambata waɗanda sunayen da aka ƙashe wannan sura ma'ana sunayensu da sunayen babansu da kakanninsu su zama ɗaya akwai ahmad bin ja'far bin hamdan mutum hudu akwai masu irin wannan sunan ahmad bin ja'far bin hamdan mutum hudu akwai masu irin wannan suna mutum hudu akwai masu irin wannan suna ahmad bin ja'far bin hamdan na'am daga hamdan to waɗannan mutum hudu da wannan suna sunan su daya sunan babanin su daya sunan kakannin su daya ina fata an fahimci wannan sunan al-muttafiq wal muftariq zai saboda haka ɗaya daga cikin su shina da kuma a abin mamaki sai kasance kun fi wahi dukkanin <laughs> dukkaninsu a lokaci a cikin asali ɗaya suke a lokaci ɗaya sannan kuma كلهم رووا حديث عن شيخ اسمه عبد الله عبد الله kowane su yana da malami wanda ya rota hadisi daga gare ana kiransa abdullah ina fata an fahimta misali shi na farko ahmad bin jafar bin hamdan yana da waya daga abdullah bin ahmad bin hanbal suna da ruwaya daga abdullahi bin ahmad bin hanbal sannan na biyu ahmad bin ja'far bin hamdan suna da ruwaya daga abdullahi bin ahmad ad-duraki ad-duraki abdullahi ahmad sannan na uku ahmad bin ja'far bin hamdan shina da ruwaya daga abdullah bin muhammad abdullah bin muhammad abdullah bin muhammad bin sinan abdullah bin muhammad bin sinan abdullah bin muhammad bin sinan sannan na hudu ahmad bin ja'far bin hamdan shina da ruwa daga abdullah bin jabir abdullah bin jabir ina fata an fahimta kuma dukkanin su asali ɗaya suke waɗannan ahmad bin ja'far bin hamda ina fata an fahimci wannan to wannan shine an yattafi asma'uhum wa asma'a ba'uhum wa ajdaduhum sannan sura ta uku an yattafi asma'uhum wa asma aba'uhum wa nisbatuhum wa nisbatuhum wa nisbatuhum ma'ana sunayensu da sunan babaninsu da nisbarsu ta zama ta zama ɗaya misali malamai na ka misali da rawi da aka kira muhammad bin abdullah al mutum biyu ne muhammad bin abdullah al sunansu muhammad sunan babaninsu abdullah sannan nisbatuhu ansari muhammad bin abdullah al to kaga nan da mustarif zai zai zo kaga sunan su iri guda amma sun bambanta wurin ashhab ba mutum ɗaya bane wannan sura ta hudu ko ta hudu an yattafi kunahun wa nisbatuhum Kunahun kun sa alkunya ko na'am kama ce abu fulan eh kama kunyatun nabi sallallahu alaihi wasallama abul qasim sallallahu alaihi wasallam kama hadisi na makaranta jiya na abu hurairah kala فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأقاب من النار كما حدثنا من كان تاجيا فسي أصاب وصور وات كن نسبة سئلي دايا كنيتهم ونسبتهم أن تتفق كنيتهم أو أن يتفق كناهم ونسبتهم أو تتفق كنيتهم ونسبتهم tunan akwai wanda malamai suka ba da misali ne abu imran aljuli abu imran abu imran aljuni aljuni jimin wawun nun ya kaga duk kunya su biyu ne guda sunansa abdullah guda sunansa musa amma kunya su iri da eh, yake kana samun hadisi ka ga wani ya ce haddasana abu imran al sai ka rasa gane waye tuna da mutum suna ba ina fata an fahimta sannan al wal mukhtalif zai zo kunya su guda kuma nisbatuhu daya eh, guda sunansa abdullahi guda sunansa musa ina fata an fahimci wannan to wannan su ne akwai suwar da yawa wannan na kawo muku eh, takariban guda hudu akan amsila to wannan babu shi na da muhimmanci don a kai ne ana samun kurakurai da dama yasa malamai sun himmatu da shi ina fata an fahimci wannan to sai nau'i na gaba mu'talifun muttafiqun hattan faqat wa didduhu mukhtalifun fahshal gamat mala yace mu'talif hadith mu'talif abin da aka nufi da shi muttafiqun haqqin faqat shine hadisin da mm, afwa na ta hadisi suna mu'talifun muttafiqun haqqin faqat wa jidduhu mukhtalifun fakhshal ghalat ma'ana mu'talif shine sunaye guda biyu waɗanda sun kai daidai a wurin rubutu sun kai daidai a wurin rubutu babban shi sai da mustafik shi mustafik sun kai daidai wurin rubutu da kuma da lafzan amma shi wanga mutali wa hattin faqat shi yasa mala ce faqat yanda yi daidai kawai a wurin mala ce wa dudduhu mukhtalifun fakhshal ghalat mala ce wa dudduhu kishiyarsa muktalif shi aka kira al muktalif ma'ana kenan akan tarihin malam kishi shi aka kira muktalif kenan muktalif wanda ya kasance ya kenan an ce kishi a opposite nan mala ya ce mu'talif muttafiqun khatin ko faqat mu'talif shine wanda sunayen da sun kasance sun a rubutu sun dai a wurin rubutu sai ce wa duhu. opposite ɗinsa kishiyarsa shi shine mukhtalif kenan ya kishiyarsa eh wanda wanda wanda ya saba wani rubutu ne eh, mukhtalifun khat shi addiddihu kuma da ka fahimci mukhtalifun muttafiqun khat faqat mukhtalif shine wanda sunayen da sun kai daidai a wuri rubutu sannan ce wa jidduhu opposite na opposite shi ne mukhtalifin hattin ya saba wuri rubutu shi kuma mukhtalif wanda ya daidai a wurin rubutu kawai shi kuma mukhtalif wanda ya saba a wurin rubutu kawai mala ce fahshal qalb nisa mana kawai ce fahshal qalb yana nufin na'am kuskure ne mai muni shi an ma'ana kamar fahshan galat kuskure ne muni ne ka nufi rashin sanni wannan nau'i na mu'talif da mukhtalif yana haifar da kuskure mai muni ga ruwat masu waito hadisi shi ne abin da malaka ne abin da malaka ne fahshan galat ma'ana kuskure mai muni ma'ana rashin sanin sa rashin sanin wannan nau'i suna haifar da mummunan kuskure a wurin waya ina ba ta amfani shi yasa ya kani da fahashin galat ma'ana galat kuskure shi wanda ya munana ina fata ta fahimci wannan ma'ana rashin sanin wannan karatu wannan ilimi na mu'talif wani mukhtalif yana haifar da mummunan kuskure a wurin waya saboda mutum zai lalata sunaye zai lalata sunaye ga suna na wani gaji da ya faɗe shi saboda ya ga rubutu iri ɗaya ne a eh, rubutu iri ɗaya ne amma wajen furuci da ɗaya ne bane amma rubutu iri ɗaya ne da shakal in ka ba iri ɗaya to saboda haka in baka da wannan ilimi sai mutum ya yi mummunan kuskure kamar yadda za mu ba da misali a gani to ko malamai kamar yadda amurka wajen Mustapha wal mustarik wannan malamai sun yi imamala istidrak sun ce mu'talif wa muhtalif nau'i ɗaya ne ba nau'uka guda biyu ne ba nau'uka guda biyu ba ne abin da ake nufi waton abin da kamar da zamu yi bayani da ta'arifi in mu an zo wato ana nufi da ya mu'talif wal muhtalif shine wanda ya yi daidai a wurin rubutu amma ya saba a wurin lafazi wannan shi ne tarihinsa ina fata an gane to ko yanzu wasu malamai sun ba shi makaraji yana ne wurin tabayun wurin alfas ma'ana kishiya ne a wurin tabayun wajen lafazi ina fata an fahimci wannan to saboda ka tarif mu'talif wal mukhtalif متفق kitabatan mattafaka mattafaka kitabatan واختلف نطقا واختلف نطقا wannan shine mattafaka wanda rubutunsa daidai ne واختلف نطقا amma furucinsa ya bambanta ina fata an fahimta to misali shi ne malamai kamar da ni bayani shi yasa malam sai ya isharar ta fahashin galat kamar da hafiz da iraki ya ambata ce rashin sanin wannan ilimi na haifar da mummunan kuskure yana haifar da mummunan kuskure a cikin ilimin ruwaya tunda mun shigo cikin babu kitaba wajen alkitaba wajen muttafiq wal eh, wal muttafiq wal muftalik da mu'talif wal muftalik duk suna karkashin wani kitabatul hadith ina ba ta fahimci wannan to misali kamar sunan matsalan kamar mu ce ajiza da ubaida kaga adida da ubaida in ka diba rubutu duk ɗaya ne amma wurin furuci sun bambanta adida kaga ainun ba ya dal da ta'un marubuta haka ubai ubaida kaga rubutu iri ɗaya ne amma matuƙi ya bambanta kamar wajen imaratu da imaratu imaratu ayi min alif ra imaratu da umaratu kaga duk rubutu iri ɗaya ne amma nutuki ya bambanta ina fata an fahimci wannan kuma kamar misali eh, ruwat kamar muhammad bin salam albikandi malamin imam al-bukhari akwai wani da aka ce muhammad bin sallam bi tashdid amma wani rubutu bi iri gudana sin lam alif mim sin lam alif mim kaga wanda in baka in baka bambanta ba baka sani ba sai ka ambace su ko muhammad bin sallam ko duka ko kace muhammad bin salam kaga akwai bambanci ina fata an fahimci wannan wanga muhammad bin salam albikan bi malamin imam al-bukhari kuna akwai kuma wani rawi can muhammad bin sallam to kusa abin da sama malaman hadisi sun kawo waɗannan saboda da babu shakani ba a shakani haka aka rubutu babu shakani babu ta shadda babu wani wasani to saboda haka dole sai ka sai ka yi sima shi yasa suka so ka sai ka yi sima da malami ina fata ka jiya da malam ya faɗa kamar da kaka wajen tahammul qira'at na qur'ani dole sai ka sai ka yi sima a wurin sheikh ta jiya ya talaki daga gare shi to haka hadisi da in ba haka na sai ka kuskure sai ka ce muhammad bin sallam sai kila wanda muhammad bin sallam yi kila ka ga buhari ce haddasana muhammad bin salam al-bikadir misali sai ka ga wani can muhammad bin salam ko shi ka ga an sa da'if sai ka ce a wanga rawi cikin buhari yake da iful hadis an ka an samu matsala ta shi yasa malamai sun kace shi yasa malamai yace fahashin galat ma'ana rashin sanin wannan ilimi yana haifar da mummunar kuskure a cikin ruwaya to insha Allah ta'ala za mu tsaya a sai insha Allah gobe narbako eh, ko za mu kokari mu hadisul munkar da hadis al matruk sannan alhamis da juma'a insha Allah mu yi hadis al modo wanda shine na karshe sai da asaba mu kullu insha saboda yan sauran mu munkar da matruk da hadis mawdu saboda hadis mawdu yana da yawa da ɗauke mu kwana biyu shine kuma Allah ya taimake mu alhamis da juma'a muna da lokuta masu tsawo to gobe insha Allah za mu yi kokari mu kare hadisin munkar da hadis al matruk sai ranar alhamis da juma'a sai insha Allah mu tattauna akan hadis al mawdu da yana da dan faɗi na san kwanakin biyu za su ishe mu insha Allah ta'ala sannan ran asabar insha Allah sai mu rufe da bayan magariba kamar da aka saba irin wanga lokaci mu rufe sai mu bada ijaza tare da isnadi insha Allah sai filin tambayoyi wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am eh. muttafaku eh, wannan yana da da wannan nau'i ba shi bane shi wancan eh, wurin istilahi malaman takhriji an ga ce ko alaihi ma'ana bukhari da muslim yi wata wannan hadithi disan hanya kuma disan matali ma'ana hanyar da buhari ya biya ruwaito irin ta musulun ya biya ruwaito disan malamai kuma disan matali ta ce mustafa alaihi ina fata ta kafin wannan amma wannan shi yana da bambanci wancan wajen istilahi ne wurin eh, takhariji kasan ko shi ilimi ne nau'i ne zaman kansa نعم نعم إن نعم na'am to galibi iya kamar da kai bayani ne haka ne amma abinda ake lahurin malamai hadisi da suka ce muttafaqu alaihi shine wanda buhari da muslim eh kamar jahim izzati kamar jahim buhari da muslim kamar misali hadisi innama al'amalu binniya buhari ya fitar da shi ta hanya sufyan ta hanya ta hanya yahya muhammad bin ibrahim al-kama haka muslim koshi kaga wannan muttafaqu alaihi shi yasa cikin arba'una nawawiya da imamu nawawi fara da shi ce muttafaqu alaihi rawahu imamani da bukhari wa muslim to wannan istilahi ne na malaman na malam متفق نعم متفق نعم نعم مختلف نعم matsala guda wacce ko na dan <laughs> kana iya turo kana iya turo siyakin da ni malali kana maka kana tunawa abin da na faɗa wani cikin abin da ka rubuta Thank you. sun kawa suwa mara. to ina ganin haka nake nufi <laughs> shi ne na nake gani nake nufi eh, wato yadda shi lala ya kawo ya bambanta kama al-muftatik wal kama ya kawo su akan nau'uka guda biyu sai nace akwai mas'ala saboda mas'ala nau'i ne daya a wurin wurin malamai ina ina ina ganin haka ne ke cikin sayakin magana da na na na na hadith al-mu'allal yana yana yana na na na wanda نعم نعم نعم نعم نعم malamai da kan hukunci akan kuskure ne ina fata ta fahimta wannan isnadin matsalar ba wurin imam musulun take ba isnadin ingantacce ne amma matani yana da illa saboda haka ba za mu amfani da wannan matanin ba min nasiyat ruwaya anna hadith sahih walakin akhta'a ba'd as-siqat fi hadha al-hadith saboda haka wannan matanin na wannan bangaren ba za mu amfani da shi ba saboda ai ba dukkan masani a danga ba dukkan a da isi da ya samu illa wannan jumla ta karshe ita ce an ka samu kuskure saboda haka ba dukkan kana iya samun hadisi yana da tsoro wasu jumloli ciki ne ingantattu na saboda isnadi wasu jumloli kuma su an samu kuskure cikin su sai bar waɗancan jumlolin ne aka samu kuskure a cikin su wanda ya daga fika kuma yana da illa ba aiki da shi ashe in ka tuno daga ta'arifin illa zahirihi fiha wa quluhu minha in ka bibi sinadin za ka ga sa babu illa kuma za ka iya ganin ta wa quluhu minha amma tana nan cikin shi ta kira ta al qadiha ana iya samun illa wadda gaira qadiha wannan ba ta sauke hadisi amma an samu al-illatul qadiha sai ta roshe ingancin hadisi ina fata ka fahimci wannan وعليكم السلام عليكم مدبج نعم نعم نعم irin su su imamul hakim da ya imamul iraki ya tafi aka wannan ra'ayin kuma ya ba da misalai da abubuwan da imam al-hakim ya ambata karkashin dabbaci wanda akwai ruwaya malami daga dalibinsa amma jam'urul ulama kama ra'ayin da ibn hajar yake akai da sauran malamai shine wannan ba a kira ne mudabbaci da kire shi ruwayatul akabir ane fazair kamar ruwayatul nabi sallallahu alaihi wasallam an an tamim dar fi hadith al jassasa fi sahih muslim na. نعم نعم أبوكم من بعض الكتب كنا يعني. من أتكلم مصطلح الله عليه كبار كتبه شيء متكلم مصطلح إذا إن كان عصون كريم مرجانا أكاين عدين ليش في مصطلح أوكي تاو إلى eh nan khilafan liman allalahu misali ana iya samu wasu malamai su allala hadisi wurin suna gani yana da illa ina fata ka gani to amma kaunin eh, su akan ce hadisi na da illa gara makabul shi ne kan da khilafan liman allalahu misali kama ko hadisai cikin buhari imamu da ya allala hadisan ya allala حديثان أما القول الصحيح ما البخاري ليس مع الدار القطني كما تكلمت هذا آه، سالين ابن حجر وأنا دوك حديثين دا دار القطني يا الله لا اكتم بخاري يا كاوس أي بيان أي اكتم هذا سالي يا بعد عن ساعتين الصواب ما قال البخاري misali lokacin da imamu buhari ya kala rubutu البخاري sai bukhari wanda ya kusan shekara kusan 27 ko yana rubuta shi in ban manta ba da ya kare sai ɗauki kofi ya kai ma ahmad bin hanbal da haya bin ma'i da wasu malamai jigajigai da ali bin madini su karanta su diba da suna da malahaza su ba duka sun kai muwafaka da buhari a cikin dukkan hadisai baki daya sai hadisi hudu kawai sun ka allala su sun kace suna da illa wannan kissa hafizu da ya ambace ta a cikin littafinsa sa addu'a sun ka allala sun ka allala waɗannan hadisai guda hudu amma bayan hatijul qariya kawo ne kisa yace wasawab ma al-bukhari ina ba ta ka gane to kaga irin wannan ilimi yana kamar shi ibn hajar in wasu malamai sun allala hadisi kamar misali na cikin buhari sai ce khilafin liman allalahu ma'ana duk da cewa wasu malamai sun allala shi amma wannan hadisi ingantacce ne ba na iya samun wasu malamai su da ifantar da hadisi amma kamar da dar kutumi ya allala wasu hadisi a cikin bukhari da muslim amma as-sawabu ma al-bukhari wa muslim ina fata ka fahimci wannan kamar yadda na imamu ahmad da aliyu na madini da haya bin ma'in da ya ba su suka diba sun karanta duk sun ka wafaka wajen hadisi dubu bakwai da wani abu sai hudu kawai sun ka allala amma an ya ce wasu sawab ma'al bukhari akan wannan waɗannan hadisai guda hudu imamul buhari ya su gaskiya cewa ingantattu ne kamar da imamul buhari ya tasu ba kamar yadda imam ahmad yake ba da ali bin madini da yahya bin mali akwai tambaya Thank you. muna ya ganewa Allah rama Usman baka tambaya to za mu rufe anan insha Allah in babu wata tambaya eh to وأجدادهم <laughs> نعم hmm. su ne daga ala ban abdullahi bin ahmad ba daga abu ya suna abdullah <laughs> yake daya daga cikin yake daga abdullah bin ahmad bin hanbal na biyu daga cikin su yake daga abdullah bin ahmad abduraki na uku daga cikin su yake daga abdullah bin muhammad bin Ina na hudu ya roto daga abdullahi bin jabir abdullahi bin ahmad bin hanbal hanbali imamu ahmad bin hanbali na da abdullahi bin na mubarak na eh